فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون da a ce yayin da bala'inmu ya same su sun kaskantar da kai ga Allah sun sun koya gare shi don ya yaye musu bala'i da mun ji kansu amma ba su aikata haka ba zukatansu sun kekashi ba su ɗauki izina ba ba su wa'azantu ba kuma shaidan ya kyautata musu abin da suke kai na kafirci da sabo suka ci gaba akan abin da suke kai